Allah kaga duk wannan labarin babu shi a wancan wallahi Umar yace na ran da Allah ma aratta Allah bi hada kai ne wannan magana ba Allah ka nufa da wannan magana wai haka yace kai canka kaifa astakhlifu rajulan ajaza an talaq imra'atihi ya za a yi in nada mutumin da iya sakin matarsa ba bai iya ba mana wanda bai iya sakin matarsa a kan shari'a ba ta yaya za a ɗauki al'umma in bashi kaga duka wannan labarin babu su a abin da ya tabbata daga annabi la araba lana fi umurikum sai yake ba mu da bukata ma'ana gidan Umar da zuriyar Umar ba su da bukatuwa dangane da al'amuranku. mana dangane da wannan shugabanci naku ba su da bukatuwa ya isa iya wanda umar yi ma hamittuha fa arghamu fiha li ahadin min ahli baiti umar yace ce ma ba burge ni ta yi ba mana shugabancin ba burge ni ya yi ba ba ƙaunarsa nake ba ballantana in ƙaunaci nan ga wani cikin iyalin gidana mana ni ma da ne ba wai na yi ne don ina ƙauna ba saura ka baya da za a kuma wani baya na cikin zuriya ta in ce in ka na kairan faƙar a samna minhu idan wannan shugabancin alheri ne to ai mun ɗan samu wani kaso daga ciki tunda yi ya ishi gidanmu wa in kana sharran in ko sharri ne fa sharrun anna ala umar to zai zama sharri ne wanda za mu nesa ta gidan umar da shi mana a tsaya iyakai da ba za ta tsallaka wani ba bi hasabi ali umar an yi hasaba min umar rajulun wa'id umar ya ce ya ishi iyalan gidan umar ya ishe su iya wannan tashin hankalin a ce za a yi ma mutum ɗaya daga cikin gidan isabi ranar la'ira a kan jagorancin al'umma wa yus'alu an amri ummati muhammadin kuma a ce wannan mutumi guda ɗaya za a yi masa tambaya dangane da al'amarin al'ummar annabi Muhammad. Amma laƙad jahat nafsi wa'arramtu ahli ya ce amma tunda na riga na ƙyamata, wannan shugabancin a raina raina ba ta ƙauna kuma na haramta ma iyalina mana ba zan so wani bayana daga na yi ba wa inna jautu to inna na tsira a gaban Allah kafafan ya zama wato babu laifin kowa a kaina nema kuma koda ban samu komai ba tuni ya ishe ni shi ne kafafan ɗin sai ce lawuzira wala ajara ya zama ban samu laifi ba kuma ban samu lada ba in na tsira haka ma a gaban Allah ya isa in ni da sa'id ya ce zan zamo mai arziki mai jin daɗi wanzur ya ce to ku duba fa in in ma na yi nuna wanda zai gaje ni fa istakhlafa man huwa khairun minni wanda ya fi ni daraja har gurin Allah ya nada wanda zai gaje shi ya'ani ababakar yana nufin sai na bakar domin sai na bakar umar kawai ya zaɓa sannan ya sanar da al'umma kuma ta amince wa in atruk in kuma na kyale ku ban naɗa kowa ba faƙad taraka man uwa khairun minni wanda ya fi ni daraja har gaban Allah shi ma ya kyale al'umma bai naɗa kowa ba ya ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana nufin manzon Allah domin zala bai naɗa kowa ba in banda isharori da alamomi da yakan abubakar walan yi Allahu dinahu kuma Allah ba zai taɓa tozarta addininsa ba suka ce wannan shine jawabin da ya faru bayan sun shigo gurinsa wanda za ga wannan jawabin kwata-kwata babu shi a wacce ruwaya fakaraju sai suka fito daga gurin umar bayan sun zo kuma sun tattauna sai ga dai buƙatar a ƙara komawa sun mara uwu sannan suka ƙara komawa gurin umar fakalu suka ƙara cewa da shi ya amiran mu'minina ya kai sarkin mummanai lau a a ahadan me zai hana ka yi wata wasiya mana cewa ko a zaɓi wani ma kowa ne faƙala sai umar ya ce laƙar kuntu a jima'atu ba da makalaci na ku ya ce haƙiƙa na yi wani nufi a raina na ƙudirce wani abu bayan waccan maganin da muka yi da ku ɗazu cewa an anzura in duba da kyau tukuna fa'uwalliya rajulan amaraku in jibinta ma wani mutum al'amarinku huwa a haraku shi wannan mutumi zai fi dacewa da ku kuma zai fi cancanta an yi amina kuma alil haka. ya iya jagoranta ku ya ko ku akan bin gaskiya wa ashara sai umar ya nuni ila aliyin wai ya nuna sayyidina aliyu kaga nan ma akwai wani abu saboda shi dama wancan abin mihnaf a dan shi ne zuwa haka ba amma mamaki bane sai ya nuni zuwa ga wai aliyu sai ce wara haƙatni ya ce, amma kuma sai wato hankali na saboda rashin lafiya ya fara ɗan gushewa tunani na shi sa sai na fasa fara aitu rajulan kala jannatan ha ya ce da hankali na ya fara gushewa kamar mai, bacci ya fara ɗaukata kenan sai ne mafarki fara aito rajulan sai na ga wani mutum da kala jannata ya shiga wani lambu kada ga rasa haya an dasa bishiyoyi a ciki faja ala ya tsifi kulla gazzatin wa atin fa ya ilai. Ya ce sai na ga yana tsinko dukkanin wani ɗanyen abu na ganye da kuma nan abu na 'ya'yan itatuwa yana tattarowa zuwa gare shi wayu sayyiruhu tahtahu kuma yana tattara shi ƙarƙashinsa. sa fa daga nan sai na fahimci cewa annallaha ghalibu amrihi wa mutawaffi umar umara yace sai na fahimci Allah shine majibincin lamarin kuma zai karɓi rayuwar umar فما أريد أن أتحملها حيا وميتا ba zan so in ɗauki nauyin wannan rigima ba ina raye ko ba na mutu ina nufin ma'ana sanda ina raye na yi shugabanci to ba zan so bayan mutuwa ta kuma naɗa wani wanda kuma ni za a dinga ɗora wa laifin bayan mutuwa ta ba mana wannan yana ishara zuwa ga cewa idan ka zo ka bankara ka matsa ka tsaka ba wa mutane wani to duk taɓargazar da ya kai makana da su kuma idan za ki wannan siyasa ubangida ya duk taɓargazar da aka yi kai makana da su in zalunci ya yi hadda kai cikin azaliman da kai za a raba laifin saboda kai ka zo ka tsaka ba mutane kamar da ake yi su kawai sai kuwa ya ibo wannan ya ƙaƙa ba mutane ya cusa ya ce kuma dole shi za a zaɓa kuma an magana cewa ana demokarasi a najeriya ni ba san wace irin demokarasi yake ko ta fir'auna ce ko ta na bai sani Allah ya tsawai Allah kiyaye alaikum haula'i rahab sai ce ina horon da waɗannan mutanen allazina kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah yake cewa innahum min ahli aljanna wanda yake yan aljanna ne su to a cikin su kawai ku zaɓi wani daga ciki sai an sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail minhum yace sa'id dan zaid dan amr dan nufail yana cikin su wanda kaga a waccan ruwayar ba amma an bato shi ba amma nan sai kawo shi sai ce amma walastu mudkhilahu ni ba zai shigar da shi cikin su ba mana bai daga cikin wanda za a zaba walakin nasittatu sai ce sai dai walakin nasittatu sai dai waɗannan guda shidan a ciki za ku ɗaya. daya aliyun wa usmanu ibnu affan ibnu ibna abdi manaf yace da sayyidina ali da sayyidina usmanu waɗannan guda bin ƴaƴan abdi manafin ne a zaɓi ɗaya daga ciki daga cikin su ana iya zaɓa domin sayyidina ali da sayyidina usmanu sun haɗa kaka awa a abdi manaf abdi manaf kakan sayyidina ali ne kakan annabi ne kakan sayyidina usman domin sayyidina usman da sayyidina ali in ka koma cikin nasaba ƴaƴan wa da ƴaƴan kani ne domin banu umayya da banu ashim ƴaƴan wa da kani umayya da ne ga abdi shamsi abdi shamsin da ne ga abdi mana hashim da ne ga wa ga wato abdulmuttalib da ne ga hashim hashim shi kuma da ne ga wa ga abdi mana so da kaga da abdi shamsin da abdi mana kuwa da kani ne don da usmanu da sayid na aliyu ƴaƴan wa da 'ya'yan ƙani ne kenan in ka bi kakanninsu shi sa nan sai ce aliyu da usmanu 'ya'yan abdi manafin kaga ya ambato kakansu wancan na sama sai ce wa abdurrahman wa sa'ad sai kuma abdurrahman ibn auf da kuma sa'ad ibn abi waqqas yace su kuma khala rasulillahi sallallahu alaihi su kuma kawunai ne ga manzan Allah sallallahu domin kowanne daga cikinsu kuma ta ɓangaren babanninsu, iyayensu mata su kuma iyayen yayyen ma'aifin annabi ne kaga sun zamo su ma sun haɗa mai kawuntaka da annabi ke والزبير ابن الأقوام حواري رسول الله وابن أمته shi kuma sai zubair ibn al'awwam shi kuma shi ne ɗan gani kashenin annabi kuma ɗan gwaggon annabi wa talha alkhair sai kuma talhatul khair ibn ubaidillah su ne waɗannan guda shida sai ce fa yaktaru min umarajulan zaɓi mutum ɗaya daga cikin waɗannan fa'iza wallon waliyar ya ce idan suka naɗa wani shugaba fa'a sinu mu'azarati mu'azaratahu su kyautata wurin taimaka masa da goya masa baya da ƙarfafarsa shine mu'azaratahu su kyautata ƙarfafarsa da goya mar baya wa a'inuhu kuma ku taimaka masa wa mana a ahadan minkum idan ya naɗa wani daga cikinku ya ba shi amana faliyo addi ilaihi amanatu to ya yi ƙoƙari ya sauke wannan amana da aka ɗora masa kharaju sai suka fito kuma daga gurin qala al-abbas li ali sai abbasu babban manzala yake da sayyidina ali la tadkhul dukul Kar ka ƙara shiga tare da su wurin da za a tattauna ƙala sai sai na ali ya ce ukrahu alkhida ma'ana ba na son a samu safani ƙala sai abbasu ya ce idan tara ma ta karau wai za ka ga abin da ba ka so domin ba kai za a zaɓa ba kaga duka wannan babu shi a wancan labarin falamma asbaha umar da'a aliya yayin da umar ya wayi gari sai kirawo sayyidina ali wa usmana wa sa'adan wa abdurrahman ibn auf wa zubair ibn al-awwam ya kirawo waɗannan faƙala yace inni nazartu yace ni na tsaya nayi duba na tsanaki fawajadtukum ru'asa'un nas wa qadatuhum na duba sai na ga ai ku ne shugabannin mutane kuma ku ne jagororinsu wala ya kunu hada al'amru illa ku. wannan al'amari na shugabanci ba zai kasance ba sai a cikinku wa kada ƙobe da rasulullah wa huwa an kuma kuma Allah ya karɓi rayuwar manzan Allah yana mai yadda da ku inni la akhafun nasa alaikum Umar yace ni ba na tsoron mutane akan ku mana ba na tsoron mutane suna iya juya ku su canja muku tunani saboda mai na san kuna tsaye akan hanya in istaqamtum in dai kun tsaya akan hanyar Allah walakin ni sai dai ni akhafu alaikum ikhtilafukum fima bainakum abinda na fi jin tsoro shine a tsakaninku a samu saɓani fayaktalifun nasu to in kun samu saɓani ba mutane za su yi ne za su samu saɓani a junansu fanhazu ya ce to ku tashi ila hujirati aisha ku tafi ɗakin na na aisha bi iznin min haku nemi izininta ku shiga nan ku tattauna kenan inda aka binne mazalar da abokan fatashawaru ku shawara waqtaru rajulan minkum ku zaɓi mutum ɗaya daga cikin ku sun makala sanai ce la ta dukulu ujarta aisha sai kuma yace da su kar ku shiga cikin ɗakin na aisha aishan garin tattaunawa daga murya ga annabi na kunci walakin kunu qariban sai dai ku je kusa da gurin wa wada'a ra'sahu wa zafa nazafa sai Umar ya ɗora kansa ƙasar ya kwanta a lokacin jini na zuba wanda aka sunce shi fadakalu sai suka tashi suka shiga wurin da ya musu nuni jau suka gana da juna sun martafa'at aswatuhu sai muryarsa ta daga mana ɗan arguwa da ayyaniya ta tashi fa qala abdullahi ibn umar ya abla dan umar yake subhanallah inna amiral mu'minin lam yamut ba'd yace subhanallah sarkin mummune fa bai mutu ba har yanzu amma kun fara hayaniya fa asma'atuhu yace to zan sanar da shi ma'ana kenan zan sanar da shi abin da ke faruwa fanta baha nan take sai umar ya faɗaka ma'ana kenan ya dawo ayyacinsa faƙada sai umar ya ce ala a aridu an hada ajima'una shin ba za su bijire barin wannan jayayyar ba gaba ɗayansu fa'iza mitu yace ce in na koma ga Allah na cika mata shawaru salasata ayyami mu yi shawara kwana uku liyusilla bin nasi liyusalli wa liyusalli bin nasi shu'aibu tsawon kwana uku nan na shawartawa kamar a zaɓi shugaba shu'aibun rumi ya ci gaba da jan mutane sallah a masallacin manzon Allah wala ya al-yawm rabiu illa wa alaikum amirun minku amma kar ku kuskura a cika kwana na hudu ba tare da kula da shugaba da aka zaba ba wa yahduru abdullahi ibn umar mushiran kuma abdullahi dan umar ya shigo cikin wurin zaɓe. wala shay'a lahu min al-amri amma kar a bashi wani abu daga cikin shugabanci wa talhatu sharikukum fil amri talha ibn ubaidillah shi ma ya zama abokin tarayya ku cikin al'amarin cikin shugabancin kenan fa in qadima fil ayyami thalathati fa ahdiruhu amraku. idan an ya ƙara madina a cikin kwanaki uku to ku saka shi cikin lamarinku wa in mazatil ayyamus salasatu qabla qudumihi amma idan har aka kwana uku bai karaso madina ba to anan faqdu amrakum ku zartar da lamarinku malli bi talha sai ce waye zai min alkawarin aika matsalha ya zo faƙala sa'ad ibn abi waqqas sai sa'ad dan abi waqqas yace ana laka bi ni ne zan aika masa wala yukhalifu insha Allah kuma ba zai saba ba zai karaso da yardar Allah faƙala umar sai umar yace arzu Allah yukhalifa insha Allah yace ina kwaɗayin ba zai saba ba zai karaso in Allah ya ga dama wa ma azunnu an yaliya hadal illa ahadu hadaini rajulai sai umar yake da su ba tsammanin wani wani waɗannan guda biyu zai jibinci wannan lamari na shugabanci bayana ba na zaton wani waɗannan biyu zai shugabanci suwaye guda biyu sai ce aliyun au Usman. na ali ko usmanu mana ba na tsammanin za a samu wani koma bayan su da zai zama shugaba mana lalle mai yiwa daga cikin su ɗaya zai zama shugaba wanda kan ga ruwa ba da ba a wannan ba fa in waliya usmanu sai ce in usmanu ne ya zama shugaba fa rajulun fihi lilu to mutum ne wanda yake da sanyi wa in waliya ha Aliyu. in kuma sayyidina aliyu ne ya zama shugaba fafihi du'abatu to yana da dan barkwanci da wasa wa ahara bihi an ya'milakum ala tariqil haqq amma shine zai fi cancantar ya dora ku akan hanya ta gaskiya wa in tuwallu sa'adan in kuma kun zaɓi sa'adu fa ahluha huwa shi ma ya cancanci ya zama shugaba wa illa in ba shi aka zaɓa ba falyasta'in bi ilwali wanda ya zama shugaba to ya nemi taimakonsa fa inni lam a'zilhu an khiyanatin wala ba yace ban sauke shi daga kan mukamin sa saboda ha'inci ko rauni ba bana tuhuma sa da komai wa ni'matu ra'ayi abdurrahman ibn au kuma ma da da ma'abucin ra'ayi wurin shawara abdurrahman dan au musaddad mutum ne wanda yake da dacewa wurin faɗin shawara rashidun shiryayye lahu min Allah hafiz kuma yana da kariya daga Allah fasma'u min shi ma ku saurari bayani da gurinsa wa qala li abi talha al-ansari sai ce ma abu talha al-ansari Ya ce ya aba Tsalha ya kai abu Tsalha. inna Allah azza wa jalla lalle allah madaukakin sarki talama a azzal islam biku ya karfafi musulunci da kuku mutanen madina faktar 50 rajulan min al ka zaɓi mutum hamsin cikin mutanen madina fasta hissa ha'ula'in rahab hatta yaktaru rajulan minhu wannan mutum hamsin ɗin ku dinga kwaɗaitar da waɗannan mutanen ma'ana kuna tunatar da su har sai sun fitar da mutum ɗaya daga cikinsu yana nufin wancan mutum hamsin su zamo sun sa ido akan waɗannan su sa'adu su fitar da mutum ɗaya wa ƙalalin na ƙidali ibn al-aswad ya ce ma mai ƙidali ɗan aswad idza wada'tumuni fi hufrati idan kuka sa ni a cikin rami na kabari na kenan fajma in rahab ka tattara waɗannan mutane shida hatta yaktaru rajulan minhum su fitar da mutum ɗaya daga cikinsu a matsayin shugaba wa qala li suhaib yace da suhaibur rumi sallibin nasi salasata ayyam ka ja mutane sallah tsawon kwana uku wa adkhil aliyan ka shigo da sayyidina ali wa usmana wa zubair wa sa'ad wa abdurrahman ibn auf wa talha in kadima ka shigo da waɗannan mutane da talha idan ya gabato wa Habir abdullahi ibn umar ka kawo abdullahi dan umar ya zama na bakwai wala shay ala min al-amri amma fa ba za a nada shi komai ba wa qum ala ru'usihim ka tsaya a kansu fa in a kamsatun in mutum biyar suka haɗu kan mutum ɗaya wara zaura rajulan suka yadda da mutum ɗaya daga cikinsu a matsayin shugaba wa a ba wa idun sai ɗaya daga cikin bakon nan ya ce bai yadda ba fashi duk ra'asu ka fasa kansa na wai a kashe shi a wizirin ra'asahu bisay ko kuma ka sare masa kai da takobi ka fille makai wa in ittafaqa arba'atun faradu idan mutum hudu kuma suka yi ittifaqi faradu rajulan minhum suka yadda da mutum ɗaya cikin su wa abasna ni guda biyu suka ki yadda fadrib ru'usahuma su ma fille kaulas fa in radiya thalatha rajulan minhum idan guda uku suka zaɓi mutum ɗaya daga cikinsu fa in yardau bi abdullahi ibn umara idan guda uku suka zaɓi mutum ɗaya daga cikinsu wa thalathatun rajulan minhum wasu guda uku ma suka zaɓi mutum ɗaya fa hakamu abdullahi to anan fa hakimu abdullahi ibn umar to ko naɗa abdullahi ɗan umar ya raba gargama inda ya zaɓa to nan ne shugaba fa ayyul fariqaini ukima lahu falyaktaru rajulan minhu dukkanin wannan ɓangarori guda biyun da aka yi hukunci aka ba shi kulawa da shugabanci a nan aka ba shi kula da hukunci to ya zaɓi ɗaya daga ciki fa illam yardau bi hukmi abdullah idan ɓangaren ba su yarda da hukuncin abdullahi ba fa kunu ma'an na fihim abdurrahman ibn au to ku kasance tare da waɗanda abdurrahman ibn au yake tare da su waƙusulul baƙi na ku kashe ragowar in rabibu an mashta ba alaihin nas idan suka ce ba su yarda da abin da mutane suka haɗa kai kaga wannan duka wani umar ya ce a kashe waɗannan sahabban kai daga ji ka san wannan ruwaya ko magana kanta wannan shine ƙarshen wannan ruwaya ta abi mihla qultu mala yace nace hadihi riwayatu abi mihla wannan ita ce ruwaya wa fiha mukhalafatun zahira lil riwayati sahiha ga wannan ruwaya ta ta ƙarara da wacce ruwa da muka fara karantawa wadda take ingantacciya allati akhraja al-bukhari wanda bukhari ya rawaito ta thumma fi datun munkara sana wannan ruwaya ta zo da ƙare-ƙare wanda suke tattare da nakara ruwayoyi ne munkare ba za a aiki da su ba min ha daga ciki istibahatu umar دماء aman قال هو فيهم هو عنهم إن na الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض na anan Umar ya halatta a da jinin mutanen da kuma shi da kansa ya ce har manzan Allah ya koma ga Allah yana mai yadda da su ta yaya za a yi Umar ya halatta jinin wanda annabi ya yadda da shi wannan kaga ba zai taɓa yiwuwa ba ɗaya kenan subhanallah malamin mamaki yake sarki ya tabbata da Allah ga Allah kaifa yastahillu Umar riqaba ulaika sahaba al-ajilla ta yaya Umar zai halatta ille kan waɗannan manyan sahabbai masu daraja Usman Ali wa Talha wa Zubayr wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas fa hadha yazharu laka kadhiba hadhihi riwayah wannan yana fito maka da cewa ruwayan na akwai ƙarya a ciki thumma man jira'u ala tanfi nan ma muqaddara za a kashe waye zai iya tsayawa ya ce zai kashe su a wannan lokacin da duk duniya ba sama da su waye zai zara takobi ya ce zai kashe su kayan an baka takobi aka je zai ka fille kan zaka ba zai yiwu ba wa hal sayutraku kuma wanda ya zare takobin yace zai kashe su shin al'umma za ta kyale shi da rai ba zai yi ba da haka wannan ruwaya ba ta da tushe balle makama ba za a dogara da ita a tarihi ba ina fata an gane saboda a sanadinta akwai makareci wanda kuma yana da aƙida ta ƙin sahabban annabi Sau da ka karɓi ba yadda za ka karɓi ruwayarsa inna talfiqu inna huttal fiku mana yake wannan wato an har hada wasu abubuwa ne aka ninnike su a nan wala shay a gairu babu wani abu a cikin wannan ruwaya in ba wannan hada hadan da aka kullu ana so a cusa ba summa tanmi'u sannan kuma dan yin bayani ana so a haska wa mutane cewa aliyu ne kaɗai aka zaba بل التصريح مالك كبياني مما قرر بأن عليا هو الحق بالخلافة cewar sayyidina ali ne fi cancanta da halifanci ba usman ba wannan kuma magana ce ta me ta shi'a saboda haka wannan ruwayar ba za a dogara da ita ba gaba daya za a dogara ne da ruwayoyi waɗancan da suke cikin bukari to sai ma da yace ga gaskiyar magana yace Usmanu ahqqu bil khilaf a lokacin da aka yi wancan zaɓe kamar da muka karanta Usmanu ne ya fi cancanta ya zama khalifa me yasa saboda dalilan da muka karanta a baya ai bayan har hada Abdurrahman ya ce wasu sun je wasu aka samu wasu sun janye ma wasu suka dawo su Biyin ya ce mai ɗaya ya karɓa ya naɗa guda ɗaya suka yi shiru ya ce kun yadda ni kun ba da wuƙa da nama suka ce sun yadda kaga ya janye sai rage saura sayid na aliyu da sayid nawa usmanu sannan bayan nan abdurrahman ibn abu ya zaga dukkanin gidaje a madina ya nemi shawararsu duk muhajiru da alansar ke ba gidan da bai ji ba da ke madina kuma jijjidan da ya je magana ɗaya ce abu ɗaya suke faɗa usmanu na aza Kano na ya nuna kenan da nuna da nasara lokacin gaba ɗaya wa suka fifita usmanu kenan shi fi cancanta ya zama shugaba tunda shi ne mutanen kirki na wannan zamani suka rinjayar kuma a wannan zamanin a duk duniya ba mutanen kirki sama da mutanen wannan wurin sauraka shi ne ya zama shugaba ke shi za ya zaɓe shi mala ya ce ma'an annasu ala usman mutane sun haɗu gaba ɗaya akan usmanu wa baya uhu kuma sun zaɓe shi wa huwa afdalu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bada abi da umar kuma a wannan lokacin shi ya fi kowa daraja cikin sabon manzala bayan abubakar da umar kuma sai na usmanu gaba yake da sai na wurin daraja bayan abubakar da umar a al'umar annabi ba sama da usmanu le hadisi ne umar an kuma saboda hadisi abdullahi dan umar da kansa yake faɗa ya ce makon na adilu ba a da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi abi bakr ahada Abdullahi dan Umar yace bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan al'ummar babu wani da muke kwatanta shi da Abubakar mana in ka cire manzon Allah a wannan al'ummar to ba sama da sayyidina Abubakar wa Umar ba sama da me sayyidina Abubakar sai Umar yace summa Umar sannan Umar shine kuma zai biyo bayan me Abubakar thumma usmanu sannan kuma sayyidina usmanu shi zai biyo bayan wa umar wannan fa sahabban annabi ne suka yanke hukuncin nan ko ba zai yanke hukunci ba in ba sun ji daga annabi ba thumma natruku baqiyata ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum sai abdullahi dan umar ce sa'an nan kuma mun bar sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu fifita wani kan wani iya ukun nan su ne kaɗai sahabban annabi suka fifita su bayan su suka ce ragowar sahabban sai muka bar maganar ba ma cewa wane ya fi wani kenan kaga bayan annabi ba sama da sayyidina abubakar bayan abubakar ba sama da umar bayan umar ba sama da wa usmanu kenan usmanu gaba yake da sayyidina aliyu a fanana ina fata an gane wa fi riwayatin a wata riwaya annahu qala Allah dan Umar yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasma'una wa la yunkiru kuma lokacin annabi yana rayi yana ji muna fada kuma bai taba hana da wannan yake nunawa ta zama sunna ta da ba haka ne annabi zai hana قال عبد الله ابن مسعود an Usman lokacin da aka zabi Usman sai Abdullahi dan Mas'ud yake faɗin wannan magana yace walina a alaha za fawqin yace walina ma'ana mun jibin talabarin mu gawa a alaha ga mafi ɗaukakar matsayi shi ne zafau mun ba kuma wanda yake da maɗaukacin matsayi kenan mun naɗa wannan shugabanci ga wanda ya fi kowa matsayi a yanzu shi ne usmanu kaga abin ɗin masu ya tabbatar da usmanu a wannan lokacin ba sama da shi kuma wannan shi ne abin da ya tabbata kuma abdullahi dan mas'ud maganarsa ko shaidarsa karɓaɓɓiya ce me yasa saboda annabi yana cewa na yarje ma al'umma ta duk abin da ibnu ummi abdin ya yarje mata wa ibnu ummi abdin abdullahi dan mas'ud wani saboda manyan malamai suka ce duk wanda ya gabatar da sayyidina aliyu akan usman to ya rena na da al'ansar gaba daya ya rena wa sabon annabi muhajiruna da al'ansaru gaba daya me yasa suka faɗa haka suka ce saboda aikan a zaɓi usmanu sai da gaba ɗaya gidajen muhajiruna da al'ansar suka yi haɗaka a kansa to kaga in ka zo yanzu ka ce a aliyu gaba yake da usmanu gaba ɗaya waɗancan sabon kare nan baka ɗauke su da daraja ba wanda kuma ya rena gaba ɗaya waɗancan sabon kai ma ka san me makomarsa haka ne domin dai a duniya ba sama da su kuma har a naɗe duniyar nan yanzu ba sama da su domin wanda ba sa raya a lokacin abubakar ne da umar kadai amma duka matan annabi na na aisha tana nan su ummu suna nan za a ce duka waɗannan su tattara gaba ɗaya a kan mutum ɗaya kai ka da ka ce ba haka ne wane ne musamman kai na wannan zamanin waye kai kai da hayaniyar najeriya mata ishe ka ba haka ba ne, shi sa imamu ahmad ya faɗi wannan ayyuba sakhtiyani ya faɗi wannan gyara kudni ya faɗi wannan suka ce duk wanda ya gabatar da aliyu akan usmanu to ya rena muhajiruna da al'ansaru gaba ɗayansu to wanda ya rena muhajirin da lansaru gaba daya ya rena qur'ani me yasa qur'ani ta wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا Allah yake maragaya na farko daga cikin muhajiruna wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina wal ansar da mutanen Madina suka taimake su da waɗanda suka biye musu da kyautatawa ya Allah ce Allah ya yarda da su sun yarda da Allah sai ka da yanzu ka ce abin da suka yi ba daidai ba ne wa kake yanzu ka ta Allah Allah kiyaye mu sau da magana tana da girman gaske wadalika ne dalilin imamu ahmad da darin kunni da ayyo sai suka ce saboda li'anna abdurrahman ibn au saboda abdurrahman dan au kala ya faɗi wata magana yace ma taraktu min buyutil muhajirin wal ansari baita yace ban bar ko gida ɗaya ba daga cikin gidajen muhajiruna da al'ansar face sai da naje wannan gidan illa taraktu face sai da nazo gidan da daddare na kwankwasa kofa aka buɗe min na shiga na tattauna da 'yan gida. A kan mutum biyun nan wa suke ganin a naɗa shugaba mana ko usmanu ko aliyu ya ce famara aitu ahadan ya adilu bi usmanu ahad gaba ɗayansu ban ga mutum ko ɗaya da ya daidaita usmanu da wani ba kulluhum yufaddiluna usman gaba ɗayansu sun fifita Usmanu. suka ce shi ya kamata ya naɗa to kaga yanzu sai ka zo ka ce ba haka ba to kenan duk waɗancan masu isa ba kenan kai ne kai wa buyi a usmanu ibnu affan bil khilafa bai bai'atan amma kuma an naɗa na usmanu a matsayin khalifa naɗawa ta al'umma gaba ɗaya domin abdulrahman na cewa kawo hannunka usmanu da ya miƙo hannu gaisa da shi ce kai ne khalifa waye fara mubaya'a aliyu dan nalu ya gaisa da shi sannan sauran waɗannan mutanen shi da suka gaisa da shi sannan aka zo da shi masallacin annabi jama'a ta zaɓe shi kai masa baya. to kaga har aliyu ya zaba, kai kuma yanzu ka da ka ce ba haka ba wanda ai ba kai da aliyu sani ba shi ya san wa waye usman ina fata an gani saboda haka kenan mu baya a ce ta me ta amma ta gaba daya قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إمام أحمد yana cewa Allah ji kansa da rahma na cewa man kana fil qawmi aw kada bay'atin min usman kanat bi ijma'ihim yace ma kana fil qawmi aw kada bayatin min usman yace cikin wato mutanen baki ɗaya, babu wani shugabanci mafi ƙarfi, irin zaben usman dan me yace kana bi ijma'ihim domin da ijma'in sahabbai gaba daya abin ya domin abdurrahman na hannu da shi sai da ali yayi sauran waɗannan cikon shidan suka yi aka taho masallaci sauran mu'ajirun da al'ansaru suka yi kaga ijma'i ne gaba ɗaya na al'umma to idan waɗannan kuma suka zaɓi shugaba waye a duniya zai ce wannan shugabancin bai ba domin duniyar dai a lokacin ba sama da su kuma ba za a yi irin su ba har duniyar ta naɗi haka yake ko akwai irin su ba wallahi ba za a yi irin su ba har duniyar ta tashi na farko dai akwai cikon goma nan da aka ce yan aljanna tun suna duniya ga matan annabi misali muƙaddara ma ga gasa abdullahi dan mas'ud wanda annabi ya ce na yarje ma al'umma ta duk abin da ya yarje mata gasuwa ga sauran manyan sahabbai wanda wasu tun suna duniya an ce yan aljanna ne to ga yamin yanzu da duniyar ta zama tarkace ga min yanzu wa irin don mu yanzu duniyar tarkace ce bayan allan da suka rage a duniyar yan tsararu kuma ko bayan allah da suka rage a duniya yanzu ba za su kama ko duk duniyar waɗancan ba ina fata an gane to kaga kenan wanda zai fito zai ce a ah, ai zaɓar usmanu da aka yi zalunci aka yi aliyu ne to kawai kana kallon sa ka kalli mahukaci kawai typical mahukaci, don bai san yake ba Allah kiyaye wallazi alaihi ahli sunna malai yace abinda ahli sunna wal jama'a suke kai shine anna man qaddama aliyan ala Abibakar.